بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da take haduwa a wannan tilmi na biyu daga littafin usul tafsir wa manahijuhu na Profesa fahad ibn abdurrahman ibn suleiman rumi jazakallahu khairan a yadda muke tattaunawa a wannan safiya ta alhamis 17 ga watan sha'aban hijira ta 1447 daidai da biyar ga watan fabrairu 2026 daga masallacin yusuf dogo da ke nan garin kan giwa a karamar hukumar arewa cikin jihar kebbi nigeria a cikin wato wato samina ta tunkarar watan azumi da tafsiri a shiryawar jama'atu izalatul bid'a da kamata sunna ta karamar hukumar arewa Allah ya saka musu da alkhairi a wannan shine darasi na biyu a wannan jeren giya ta usulul tafsir mun fara magana akan abin da ya shafi asalibul mufassiri ko asalibul tafsir kala hudu wanda su za mu tattauna a cikin wannan zama na biyu akwai a tafsirut tahalili a tafsirut tahalili shine kamar yadda aka ambata a ya kuri a wannan darasin ba dole komai sai mun jabake shi ba inda kawai bayani ya kama zani abinda ake ne tafsirut tahalili shine mutum ya bi ayoyin alkur'ani yadda suke jere a cikin sururinsu a musafin usmani ana bayani akan kowace aya wanda ya shafi lafazinta abin da ya shafi ma'anarta abin da ya shafi fuskokin balaga da ke cikinta abin da ya shafi asbabun nuzul da hukunce-hukuncen da mana aka jawo malami aya zai fassara doron lafarin sannan ya sake bin ma'anarta dunkulalliya sannan bayan ya bi ma'anar dunkulalliya sannan kuma ya zo ya kawo magana akan abin da ke cikin zancen na fasahar magana idan akwai wani sababin nuzuli na ayar ya kawo shi idan akwai wani bayani na musamman akan wasu hukunce-hukunce ya kawo haka ce kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin ya ta'abuhu illa an yakuna maitatan aw daman masuwa da kaza kaza kaza zuwa ƙarshen aya sai a ce kul ka ce la ajidu ba na samun komai fi ma uhiya ilayya cikin abin da aka aiko mani kaza kaza kaza kaza kaga wannan tafsiri ne wato fassara lafuzza ko sai ya sawo ya dawo ya sake gallan aya wannan aya ga abin da take nufi ga abin da take nufi ga abin da take nufi ta sauka ne a makka ko a madina ko lokaci kaza ko saboda kaza ko saboda kaza ko saboda kaza sannan ya sake kawo bayani na istinbatsat na hukunce hukunci game da abin da ya halasta a ci da abin da bai halasta ba da hukunce-hukuncen yanka tun sai magana akan yanka ko da hukunce-hukuncen larurar da ke sa a ci mushi da ire-iren waɗannan Allah ya sa mun gane wannan shi ta tahalili a cikin wannan tafsirin akwai wasu abubuwa da ya kamata da yake banta da su na farko kamar da ya ambata a shi ne wannan salon tafsirin shi ne mafi dadewa a cikin salo daban-daban farkotun zamanin sahabbai haka suke yin tafsiri kamar yadda ya cewa ibn wasu yana ba da labarin cewa sun kasance idan mutum aka koya mishi ayoyi goma to ba za a tsallake ba sai an mai bayanin duk abin da ke cikin haka malaman su suke koya musu malaman su cikin sahabbai da cikin tabi'ai haka Abu Abdurrahman Sulami shi ma yake cewa waɗanda suka koya mana haddathana allazina kanu yuqri'una alqur'ana annahum kanu yastaqri'una min min annabi sallallahu alaihi wasallam yace malaman mu cikin sahabbai Abu Abdurrahman Sulami wani wani mashahurin malamin alqur'ani wani gwani ne sa 40 yana yin majalisin hadatar da yara ƙur'ani da fassara musu ƙur'ani da bayanin ya ce abin da ya zauna da shi kawai da ya karanta hadisi a makaranta aka ce al'adabi ya ce khairukum man ta'allama al wa 'allamahu shi mafi alkhairi a cikin duk musulmi babu kamar mutumin da ya tsaya ya koyi Alƙur'ani sannan kuma ya zauna dafa'an yana karantar da shi in kana neman mutum mafi alkhairi a gurin Allah to babu kamar wannan abin da kai mu kuma yanzu kaskantacce ake kallon shi shine malamin nan ne na islamiyya malamin nan ne na hadda malamin nan ne mai tiskadi amma baka ji sai ya koya kuma ya dinga koyar da shi ba wai kawai dan hayi ko kuma da yake neman duniya da abin yace to wannan abin shi ya zaunar da shi shekara 40 aikin da yake kenan har yabar duniya Allah baki je karba mishi da shi da duk sauran malamai masu irin wannan aiki to shi ne yake cewa malamanmu cikin sahabbai domin shi tabi'i ne suna gaya mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kawo musu alqur'ani yana karanta musu ayoyi ne fakanu idza ta'allamu ashara ayatin in aka karanta musu ayoyi goma lam yukhallifuha ba sa tsallaka su hatta ya'lamu ma fiha min al'amal amali sai sun san sai san aikata abin da ke cikin aiki sai ya ce fata'allamna alqur'ana wal amala jami'a zai koya alqur'ani da aiki su sahabbai duk ayat da aka karanta kawai aiki za su fara an ce lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun an musu bayani akan wannan aya da falalata ana tashi suka suka fara yin sadaka da gonakinsu da dukiyoyinsu da kaza da kaza kamar da aka sani a kisa abu uh, ayyuban ansari ko duk abin da aka karanta musu ma ka ce a a kawo sadaka ko kowa zai je kawo nan take to su Allah ya musu wannan kyakkyawan zuciyar da wannan kyakkyawan burin na ganin sai yi da alkurani da kai sa ba mantawa da karatunsa to wannan a bisa wannan salon ne wato suke yin wannan karatun tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma tabi'ai su ma suka bukanta kamar yadda mujahid yake da labari yake cewa na sauke alkur'ani sau uku a gaban malami na ibnu abbas kowace saukewa idan an karanta aya ɗaya ko biyu sai an tsaya a yi sharhin shi da wajen shekara shida ya ana wannan karatun kullum abin da suke kawai shi shi da ga mujahid ya zama ɗaya daga cikin jigajigan malaman tafsiri a duniyar musulunci domin malamin shi malamin da annabewa addu'a ne cewa Allah ya karanta da shi Qur'ani ne Ibn Abbas sannan kuma ya zauna da shi zama mai tsayi wajen ganin ya koyi wannan karatu to haka yake cewa yake cewa arattu alabna abbasin almushafa thalatha arabatin min fatihatihi ila khatimatihi uqifuhu inda kulli ayatin minhu wa as'aluhu anha yake na na na gabatarwa da malamin ibnu abbas qur'ani sau tun daga fatiha hannaz kowace aya ina karanta sai na shiga fata malam a ƙara mun bayani me take take wannan ta malam da ya fassara wannan aya shi kuma ya ta zuba kamar ruwan sama to haka suka yi wannan karatu ibn abbas da shi da ɗalibansa abu na biyu shine mafi yawan mashahuran littafan tafsiri na duniya a bisa wannan sana'a aka rubuta su tun daga kan tafsiri na farko shi tafsirin imamu tabari wanda ya rasu 310 tafsirin khadil tafsirin bagawi tafsirin Sa'alibi. tafsirin al wahidi tafsirin ibnu atiya tafsirin al shaukani da ire-iren waɗannan tafsirin tafsirin ibnu kathir da makamantan duk littafin tafsirin da ka za zaka ɗauko sun fi kala za zaka ga a bisa wannan salon su sauraka wanda yake bin shi yana samun sauƙi saboda malaman da da na yanzu duk haka suke abu na uku daga cikin abin da ya kamata a lura shine a cikin wannan salon na tafsiri kuma kowane littafi da salon shi daban kamar da muka ambata a baya mutane ne za su je gari guda kuma dukansu ma ta mota amma kowa salon su daban na mota haya salon tafiyar shi daban da na motar gida sannan masu motar gidan ma kowa irin irin motar da irin girman injin ɗinta da irin hankalin direban da zai bambanta tafiyar wataƙila wasu su wuni wasu su riga su isa wasu su abin nan a za ka za ka samu wani tafsiri irin wannan wanda mujalladi ne ɗaya kamar mu tafsirin mala baka kuma Allah ya gafarta mai raddul azhani ila ma'anil qur'an ana buga shi akwai da ake buga a cikin mujalladi daya, akwai da ake bugawa a cikin juz'i biyu akwai wanda su malam balalo Allah ya saka musu alkhairi suka sa aka yi ta hakikin sai yanzu ana buga shi a cikin mujalladi hudu ba ga iya iyakacin sa kenan kuma wanda zaka samu ya kai juz'i 30 wani ya kai 18 wani 15 wani 20 kuma duka irin wannan salan misali maka dauki tafsirin ibnu jarir da muka fara juz'i 30 ake buga shi mujallal 15 akwai wanda ya fi haka akwai wanda ya gaza haka akwai ire-iren sannan a zaka ga kuma akwai bambancin usulubin masu tafsirin a cikin irin wannan masu bin doron ƙwar'ani yadda yake a shimfade wani zai yawaita na ƙalto maganganun magabata kamar shi ibnu jariri kamar ibnu kafiri suna yawaita na ƙalto maganan magabata da lazimtan manhajinsu wani kuma zai faɗaɗa zance game da ƙisoshi da tarihi da isra'iliyat wato duk ƙisar da ya zo sai ya naƙalto ta daga tushenta in ya karanta karkale Allahu qawlan lati tuzadduka fi zawjiha zai kawo duk labarin da aka bayar game da wannan mata in yazo a a a magana wasu alaihi nabal ladhi atainahu ayatina fansalakha minha ya kawo maka duka labarin da ya sani wanda ya inganta da wanda bai inganta ba in yazo kan tarihin balkisa wannan da yake cewa sarauniyar sabai wajattuha wa qaumaha yasjudu lishamsi min dunillahi wannan mata da da ta da annabi Sulaiman nan ma ba zai kasa a gwiwa ba zai kawo maka kisoshi zai kawo maka hadisai zai kawo maka labarai zai kawo maka hata Isra'iliya shine labaran da da na yanzu akwai wanda shi kuma yake ba da muhimmanci ga salon fasaha alqur'ani zancen qur'ani na fasaha baya daga ne kafa babu wanda ya shahara a wannan waje kaman alkashaf ana ga yake tanzil wa ma'alis ta'wil shine littafin zamakshari wannan malami duk da aqidar sa mara kyau ce wato aqidar mu'tazila yake da ita Allah ya gafarta mai amma malamai suna muhimmanci da tafsirin sa musamman saboda wannan babi na balaga a na baya bayan nan kuma akwai ibnu ashur shi ma ba ash'ari ne ibnu ashur mai tafsirin a tarihin wa tanwir mutumin kasar nan maroko ko shi ma yana bada mimanci akan balaga da nahawu da sarfu da fasaha alkur'ani da Da wannan shi ma amfanin su kenan akwai kuma wanda zai bada muhimmanci da faɗaɗawa wajen ayoyin hukunce hukunce abin da ya shafi hukuncin ya shafi aure sallah saki bashi cinikayya makwabtaka yaki, sallan matafiya da sauransu to in ya zo wurin baya ruwa alƙalin kamar ibnu ibnu al-arabi kaman al-Imam Abu Abdullah al-Qurtubi a cikin tafsirinsa tafsirul Qurtubi zaka yi wata aya sai ce fi wa fiha masa’i sai ya kawo mas'ala wata wani ya kawo shida wani ya kawo wani zai kawo 30 wani ya kawo wani zai kawo sama da haka da ne na cikin to wannan ba akwai shi sana ko kuma wanda yake ba da muhimmanci akan kimiyya kimiyya da ke cikin alkur'ani abinda ya shafi halitta Allah abinda ya shafi tsuntsaye ruwan sama karkashin ƙasa teku halittu da sauransu kaman wancan mutumin ƙasar iraki din nan ne sunan tafsir na shi ne ma alusi al'imamul alusi wannan za ka gama har ma kama ba tafsiri ba kaman karan kantar dafi a biology ko physics ko chemistry kama ba tafsiri ba ya shagaltu da wannan shagaltuwa mai yawa akwai kuma wanda za ka fi shi kuma yana ɗan jefa matsalolin nahawu nan da can nan da can kamar ibnu jarid yana yin haka ibnu kasir yakan yi haka yana jefa su sama sama da ire-iren irin wannan tafsiri shine da ake cewa a tafsirul tahalli da yake na biyu shine a tafsirul ijmali shine tafsiri wanda mutum zai ɗauki aya ɗaya ko biyu ya faɗi ma'anarta a dunkule ba tare da ya faɗaɗa magana ba amma yana bin tasalsulin ayoyi da surori yana fitar da zantuttuka mafiya muhimmanci game da ayoyin yana hada tsakankaninsu ba tare da ya tsawaita zance ba wannan ya fi kama da tarjaman ma'anoni tarjaman ma'anonin alkur'ani mai girma ya fi kama da irin wannan wannan irin tafsirin daga baya aka dinga yi saboda kamar da muka ambata zamanin karancin ilimi da karancin wato himmar mutane akwai babban malami na nan kasar Najeriya shi ne Mala Abdullahi Gondu Allah ya gafarta mishi dan uwan Shehu Usmanu tafsirin shi kala biyu akwai wanda yayi babba a cikin mujalladi takwas sai yazo yayi karami ne wanda aka fi sani Diya'u Ta'wi ko babban kenan Diya'u Ta'wi babban kenan akwai wani malami mutumin ƙasar Indiya da ya taba hakikin sa daga baya sai ya sai a abin nan kifayatu du'a fa'is sudan abinda ya wadaci masu rauni cikin bakaken fata galibin bakaken fata muna cikin masu rauni a ilimi to wannan dan jin izin ya ishe mu ya ishe mu karanta mu samu albarka alqur'ani mu fahimci abin da mu fahimta mu cika da imani wancan kuma na manya ne masu masu shakundin shine mu bi takwas to a daga baya bayan nan an dinga irin su irin shine mala bakar gumi rabbul azhali ila ma'anil qur'an aga mai da hankalin mutane zuwa ga ma'anar alqur'ani sannan akwai wani mai kyau kwarai da gaske shine na malam abdurrahman ibnu nasir as-sa'i shine taysirul karimil mannan wannan yana da kyau sosai yana da kyau kwarai da gaske a cikin kananan tafsirai masu kuma fa'idar da zaka nema a wuri da yawa baka samu akwai irin na wani malami a duk da yake malami ne wanda yake mai matsala a aqidarsa shine shaltut yayi shekul azhar shine eh, tafsirul ajza'il ashara tafsirul ajza'il ashara akwai na malam Uthaymin tafsirul juz'i amma juzu amma kawai ya tafsiri mujallaji guda kaga juzu amma da kake ganin shi mutane da suka zaina shi ko suna ganin ya kowa ma ya iya amma karatu ne mai yawa ne. kuma abin da shafin lahira ya shafi tsoratarwa game da shirka da makamantarsu Allah ya saka musu alkhairi gaba ki daya bayan wannan tafsirin shine tafsirin ijmali dunkulallen tafsiri galibi kamar da muka ambata mutanen wannan zamanin irin wannan ma ya ishe su ne ba dalibai ne na ilimi ba tambaya kake so kai ban san shi ba gaskiya da san ban karanta shi a sai na uku shine a tafsirin bukara a tafsirin buqara wato comparative kenan tafsirin buqara shine ana dauko aya daya ko ayoyi wanda suke sun yi magana akan maudu'i guda daya sai a zo a dinga gwada su ina ne aka ambaci kaza ina ne ba ambata ba kai wani maka misali da za ka iya bibiyan alkurani ka ciro kistar gwagwarmaya annabin musa da mutanen zamanin shi haruna su fir'auna ka ɗauko ta daga cikin shu'arai ka ɗauko ta daga cikin sautin ra'ani ka ɗauko ta daga cikin ƙasar ka ɗauko ta ke cikin sabbi ka ɗauko ta ke cikin wuri kaza wuri kaza za ka same ta a wurare mabambanta duk sai ka ciro kisoshin sai ka haɗa su don ka haɗa su za ka tara akwai wata ambaci wani abin da faɗi wata taƙaita shi wuri za an ƙara wata kalma wuri za ba a ƙara ba wuri za an yi bayani kaza wuri kaza kuma ba a yi ba to sai kai ƙoƙari ka fahimci ne malamai suka faɗa kan waɗannan wurare ina ne me yasa nan aka ce kaza can ba a ce ba me yasa nan aka kawo ta da fa'i nan ba a kawo ta da fa'i ba me yasa nan aka ambaci mashhadi kaza nan ba ambata ba ire-iren waɗannan shine at-tafsirul muqara ko kuma ka dauki wato abinda qur'ani ya ambata game da ambatan da yawa annabi ibrahim alaihi salam ka dauko a cikin bakara ka dauko a cikin ali imrana ka dauko a cikin kaza ka dauko duk ka dauko sai ga a isa annabi ibrahim maimaito da ta yi mai bambancin da ke ciki me yasa a wuri kaza aka ba da labarin shi har da labarin abin da ya faru tsakanin shi da 'ya'yan shi wani wuri kuma aka ba da labarin abin da ya faru tsakanin shi da mala'iku wani kuma aka ba da labarin abin da Allah ya ambata game da cika alkawarinsa da ƙoƙarinsa wajen da'awa sai zamana wannan shi ne mabu'inka haka za yi ɗauko abin da ya shafi wato magana a kan wani wata ƙabiya ko wata hadisa da alƙur'ani ya ambata wadda ba ta maimaitu ba kwata-kwata ƙur'ani yana da wasu hawadi da ya ambata a wuri ɗaya kaɗai ake ambatansu ba a maimaitawa kisan ashabul kari su da aka ambace ta kisan ashabul hudud kisan zulkarnaini kisa kaza kisa kaza kisan uzairu so ɗaya aka ambace ta to sai kai kokarin ka fahimci inda aka ambace ta me dalilin da yasa aka ambace ta anan kuma me yasa ita bata maimaitu ba kuma duk malamai sai waɗannan bayanan ya rage kawai a ka zazzakulo me suka ce ya suka yi wato magana akai sannan wasu kuma sukan yi wani salo na mukarana shine abinda qur'ani ya ambata sai a duba shin wannan dokokin na alkur'ani ko wannan ambatan da alkur'ani ya yi ma wannan ƙistar ko ya zo a hadisi to yana bambancin na hadisin da na alkur'ani misali isra'i Allah ya batuka su wanda zai asara da yi laylan kaza kaza kaza amma kuma wani hadisi ya zo da tafsiri kamar kissar a na Aisha radiyallahu anha ta ta hadisul ifko Qur'ani ya da labarin a dunkule dala zai dawo bin iske usbatun minkum ayoyin goma yaya take a cikin hadisai sannan eh, isallaka an zirkar lai sa'atu alaihi min alaikum minhu dhikra ita ma wannan ta zo haka su kansu ashabul kafi an hadisi amma sai Allah sabal kafi warraki kawai min ayatina adam da ire-iren sai a duba to wannan a kissa da su zo a dunkula alqur'ani yaya ta zo a hadisai shi ma mukara ne bainal qur'ani wal hadisi wasu ma suka tsallaka mu qarana bainal qur'an wal kutub as-samawiyyah al-ukhra wai eh, ga qur'ani ya ambaci wannan kisa kuma akwai ta a cikin as-sifrul qadim da as-sifrul hadin ne old and new testament inda ke wasu malamai suna tsoratawa game da wannan kutse din musamman ga wanda ba shi da wato kyakkyawan masaniya game da game da waɗannan littattafai ba yi da bukata ya je kuka har ya je ya samu matsala wani kuma mukaranarsa akan zantukan malaman hadith malaman tafsiri akan mas'alar zantukan malaman tafsiri wajen ambatan ayoyin ko wajen ambatan asbabun nuzul din su ko fassarar su akwai akwai littafai da suke masu irin wannan kalam misali tafsirul tabari yana da irin wannan kalam al-kashf wal bayan na sa'alibi at-tafsir al-basit na al-wahidi ma'alim tanzil na da kuma tafsirin ibnu kathir to salo na hudu na karshe shine a tafsirin mawdu'i a tafsirin mawdu'i shine kamar da muka bayyana shi a baya tattara ayoyin alqur'ani mai girma da suka yi magana akan wata mas'ala guda daya domin yin bayani mushtarak akan su domin duba su a cikin alqur'ani gaba daya wannan tafsirin mawdu'i ya dade a cikin musulunci amma ba da irin salon da aka zo da shi a yanzu ba amma za mu zo mu cewa ya dade daga cikin salon da ake a yanzu akwai tafsirin ƙur'ani bil ƙur'an tafsirin ƙur'ani bil shi ne wato a tattara ayoyin ya zama suna fassara junansu a kamar yadda misali ake ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbai su suka riga kowa yin irin wannan kamar yadda bukhari ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara fadin Allah wa inda indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu sai ya ce mafatihul ghaibi khamsa Allah ya ce yana rike da mabudai ko makullan mabudan gaibi cikin suratul an'am waɗanda ba wanda ya san sai Allah ta sallallahu alaihi wasallam sai ya dauko wata aya daban yace mabudan gaibi dinnan guda biyar din da Allah ya ambata a cikin suratul Luqman ko fadan Allah inna Allah indahu ilmu sa'a na ɗaya kenan wa yunazzilul ghaib na biyu kenan wa ya'lamu ma fil arham na uku kenan wa ma tadri nafsun ma za taksubu gada na hudu kenan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut guda biyar ce waɗannan sune mafatihul ghaib kaga wata aya ta kira su da suna mafatihul ghaib wannan aya ko bata kira sunan su ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya alakanta tsakankanin su sahabbai su ma suka bo suka yi irin wannan da abin nan idan ana neman littafi mafi mafi shahara game da tafsirin qur'ani bil qur'an da babu kamar lissafin adwaul bayan fi idahi qur'an bil qur'an na al a ash-shankiti Allah ubangiji ya gafarta mishi wannan malami ɗaya daga cikin ayoyin Allah ne a cikin bayin sa ɗaya daga cikin mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi dai malami ne mutaakhiri wanda sa'an sa Abubakar gumi ne a shekaru bai jima da rasuwa ba shi ma ya rasu a shekaru 30 ko wani abu haka da ya gabata amma littafin nasa aya ce cikin ayoyin ban mamaki daga cikin baiwar da Allah yake wa dan adam cikin bayin shi da kansa ana ba shi ana ba da labarin cewa lokacin da yake tafsiri domin zama da yake a majalisi yana yana yana gabatar da ilqai a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana yin recording da aka yi tafsirin nan har kusa da suratul mulk sai Allah ya bi rasuwa sai wani ɗalibin shi atiya muhammad salim shi ya karasa zuwa suratul fatiha to shakiri yake cewa idan aka yi mishi recording kafin a yada ana kawo mai saurara kuma akwai abin da za a daɗi ko abin da za a yi editing ko abin da za a gyara a karatu na gaba yace wallahi idan yana saurare sai ya dinga istighfar yana cewa wani nake duka wannan magana yaushe na san wannan karatun a ina na iya istighfar shi da kanshi abin yana ba kanshi mamaki baiwa ce kuma daga Allah kawai to da ka tabbas bai kamata mutumin da yake mu'amala da alkur'ani ta hanyar bincike da karantawa a ce baya tsotso wato fa'ida da albarkar da ke tsoron tashi akwai kuma tasirin qur'ani bil qur'an wanda yake a bisa salon ayatul ahkam shine wato a ɗauko ayoyi na hukunce-hukuncen fiƙihu a cikin alqur'ani banda sauran hukunce-hukunce wato ayoyin tsarki da sallah da haila da janaba da wanka da azumi da sallar dare da hajji da kisasi da zakka da sauran hukunce-hukuncen da ka saba ji a tafan fikin to iyakacin su za a takaita a kai kamar yadda jassas abubakar jassas kamar yadda ibnu al-arabi abubakar ibnu al-arabi shi in ma surar da babu ma wannan cikin tsallake ce baya baya kulawa da sai yayi magana akan ta amma shi al-qurtubi yakan yi magana akan tafsirin ayoyi ko surorin da ba fiqh suke magana ba wanda suke magana akan kiyama suke magana akan sirati suke magana akan taqwa yakan yi amma ba zai da ba da wasu ta a wajen ayoyin hukunce hukunce haka nan wasu su akwai kuma salo na uku shine al-ashbahu wan nazair a cikin tafsirin qur'ani a cikin tafsirin al-mawdu'i tafsirin ashbahu wannan zahir shine a gwara ayoyi wanda suke kama da juna a wajen lafazin su ko a wajen hukunce hukuncen su da makamancin haka wannan shi ma wani fanni ne mai zurfi da adalin sai kuma salo na hudu cikin wannan a tafsirin mawdu'i akwai abin da ake cewa ad-dirasatul qur'aniyya irin na zamani ke duk da yake tun da ana yin su amma yanzu sun yi faɗi sosai ne mutane sun a akan abubuwa da yawa a cikin alkurani waɗanda da ba a damu da sai an san su wani zai ce ne kuma zai magana kan wato abinda ya shafi wasu ayoyi da suka zo suna magana akan rantsuwa kawai kamar yadda al'imamu ibnu ah, qayyim yayi shine a tibyan fi aqsamil qur'an wan najm idha hawa ire-iren su waɗannan ayoyi da irin wal da irin wash-shams wad waɗannan rantsaran da al ya gudu su kawai yake magana da me ma'anar su me hikimar da ke cikin su wani wajen me yasa rantsuwar guda ɗaya ce wani kuma a jere har guda uku hudu biyar goma A tibyan fi aqsamil qur'an kenan an kuma wanda zai magana shi kuma kawai ya damu da majazi inda aka banda lafazi da ma'anar da ba ita ce ma'anar shi ta farko ba akwai wanda zai magana akan amsal misalan da qur'ani ya buga inda qur'ani ya buga misalai akwai wanda shi kuma sai damu da wani abu da ya shafi harshe a yana yana neman wato lafazin sabara a cikin alqur'ani da mushtaqat dinsa inda aka ce sabiruna isbiru aw la tusbiru inna allaha ma'a sabiri irin waɗannan su kawai yake nema a cikin alƙwarin sai ya tara su gabaki daya ya musu kallo na ƙurilla akan ma'anoninsu da hikimomin da ke cikinsu da sauransu akwai wanda shi kuma kawai abin da yake nema shine uduli wato inda ya kamata a ce Allahu a bisa tunanin shi sai aka ce rabbu misali kawai abin da yake nema kenan inda wasu sunayen Allah suka maimaitu akwai wanda shi kuma abin da yake nema kawai takara me yasa aka ce qul a'udhu rabbin nas malikin nas ilahin nas aka ce mai kalma annas annas ba faɗe ta so da ya ce qul a'udhu rabbin nas malikihim ilahihim asalan dan ce ya kama za a maimaita eh, dinnan da hanyar damiri ko to shi kuma abin da kawai ne sai ma kenan a cikin alqur'ani maimai yasa aka yi maiman kalmomi wani kuma abin da yake nema a cikin alkurani kalmomin da asalinsu ba larabci ba ne larabawa sun aro su ne daga wani harshe wani kuma abin da yake nema kalmomin da suke da ma'ana fiye da ɗaya a cikin alkurani wanda suka zo a wani waje da wannan ma'ana suka zo da wani waje da waccan ma'ana suka zo da wani waje da waccan ma'ana kuma in minkum illa waridun da wari duha ya zo da ma'anar zuwa bakin wajen ya zo da ma'anar shiga walamma warada ma a madiyana wajen da alaihi umarta na. nan su da wannan ya bambanta da fahimminkum illa duha wajen ma'anarsa wancan tsallakawa wannan kuma zuwa bakin gaba haka ne ta yin wannan kulafacin to wannan shine a tafsirin a tafsiriya wanda suka yawa a wannan zamanin wani kuma zai dinga wani kuma zai ce bare bincike kawai akan ayoyin da aka share an daina aiki da hukuncin su a masana cikin alkur'ani ina fi ga sunan dai kala daban-daban ire-iren waɗannan mazhabobi na tafsiri na wanda yanzu sun shahara a cikin alkur'ani mai girma kusan galibin cibiyoyin bincike da shafi alkur'ani da suke jami'o'i da ɗalibai masu yin babban digiri ko digirga a ƙur'ani suna yin irin waɗannan bincike-binciken abin da shafi a ainihin wato a tafsirin mawdu'i to wannan ittijahat hudu ke na ƙasar tafsirin mawdu'i maga tafsirin qur'ani bil qur'an tafsirin tafsirin qur'ani bil qur'an tafsirin muƙaran eh, tafsirin qur'ani bil qur'an ko haka muka ce tafsirin qur'ani bil qur'an da kuma al-ashbahu wan nazair da tafsir ayatul ahkam da kuma adirakatul qur'aniyya to sannan ana da wato nau'i uku na salon wannan tafsiri nau'i na farko shine a ta yadda mutum zai bibi wata kalma ko wasu kalmomi a cikin alkur'ani ya tattara su don ya ga dalalat ɗinsu ya ba su muhimmanci wajen bincike kamar da muka ambata kamar yace lafazin alhaq a cikin alqur'ani ko lafazin arrabu ko alibada ko lafazin al'umma ko lafazin almar'a a cikin alqur'ani nau'i na biyu shi kuma shine wanda ya dauki wata qabiya guda daya wancan kalmomi wannan kuma qabiya amsalul qur'an balagatul qur'an qasasul qur'an ahkamul qur'an da sauran ire-iren waɗannan ko kuma as-sidqu fil qur'an as-sabru fil qur'an as-salatu fil qur'an al'azzakatu zakatu fil nau'i na biyu kenan na ayoyi nau'i na uku shi kuma shine wato wanda mutum zai ɗauki salon yadda alqur'ani ya suranta wani abu sali a ce as-sura bainal haqqi wal batil fil qur'an ko a ko yace qabaya qabaya suratu kaza ko ta'ammulat fi surati kaza wato wasu abubuwa na wa'azoji da ke cikin sura kaza misali ya ce mashahidul kiyama fi suratul waqi'a suratul waqi'a ko sai ba gana kan alqiyama idan waqatul waqi'a to menene abubuwan da ta bada labari na taron tashin alqiyama ko ya ce misali a a a hukunce-hukuncen da suka shafi wato yau zamantakewa a suratul baka ko a labarin tashin alkiyama a cikin suratul baqara duk da sura ce take magana akan harkar abin nan fiqh ko da da su hukunce hukunce amma ta kawo wasu zantuttuka wanda kamar ba su ne asalin da ta yi ba kamar wani byproduct ne kamar riba kafa ne zai kawo ta ta ire-iren waɗannan ko misalan da ƙwar'ani ya bayar akan ta da matattu a duniya suna nan dai iri-iri mawdu'an ba sa karewa wanda duk wani ya tabbatar da cewa qur'ani gagaraga sani za a yi ta bayanai a cikin shi ba sa karewa har sai dai mutane kawai su yi iya abin da za su iya su bar saura wa 'yan baya to wannan bayani kenan dunkulalle game da waɗancan matsaloli sai mu ji abu na gaba shine manahij ina so mu yi batu a kansa dalla-dalla manhajin tafsir game da muka ambata tun farko shine wato hanya ko salo da kowa ke bi wajen yin tafsirin shi manhaji shine wato salon da mutane suke bi wajen yawon Kuma kuma waɗanda mutane a komai nasu suna da manhaji zai don ka ɗauki kayan abinci kayan girkin abinci ka ba mata biyu kowace kace kaso ta maka irin wannan abincin ba na so ake yi dafa duka ta shinkafa tiya biyar ga kayan aiki ke ma ki mana dafa duka ta shinkafa tiya biyar ga kayan aiki watakila tun farko wata ta ce to ita a cikin kayan aikin ba ta bukatar kaza kuma ba ta ga kaza ba kayan aikin da kai ka saka watakila ka sa magi da gishiri da kaza da kaza da kaza ita kuma irin manhajinta har yanzu akwai abin da ba ta gani wanda saba sakawa za ta tambaye shi wacce kuma za ni ba na sa wannan sannan watakila idan suka zo fara girkin wata ta iya fara sanya wani abu wata kuma sai a ƙashe ta saka shi kuma kaga duka abu da yake so to sannan ba dole kuma su ɗauki tsawon lokaci guda suna yi wata na iya riga wata gama guda sun fara a lokaci ɗaya sannan kuma tabbas ɗanɗano sai ya bambanta ba haka mani ɗanɗano ko da a ce duka abincin ba wanda ya ƙone ba wanda aka samu wata matsala amma dai an ci za a ji ba iri ɗaya ba ne ɗanɗanansa amma dai duka sunan shi dafa dukan shinkafa to haka haka wannan shi ne manhaji kowa da irin nashi in ka ɗauki ƙyalle yaji goma ka kai matela mai suna ahmad ka sake kai matela mai suna sufiyan ka ce kowa kana so maka babbar riga da yan ciki da ta, kuma ga irin samfurin kamar shi a hudu amma suka yi dole ta samu wata bambance bambance a ce amma dai duka irin ta ce kuma wataƙila ɗaya karya alƙawari ɗaya cika alƙawari wataƙila ɗaya rage yadi ɗaya bai rage yadi ba wataƙila fara farashi su bambanta kai ma da kanka kuma za ka ji in ka saka kai ta wannan ta fi min ta fi zama a jikina fiye da ta wannan wataƙila wannan da kan shi ya yi sarfanin wani kuma ɗayan kuma ya kai ma wani wataƙila wannan da kan shi ya ɗinka wannan shi wannan kuma ya ba yaransa ne kaga duka kowa yana da manhajinsa da yake bi to haka haka yake game da ilimi idan mutum ya fahimci wannan zai fita daga tsiro ɗani da yawa sahabbai da suka fara karantar da mutane alkurani bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ba su da wani tafsirin da suka dogara da shi illa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da su da kuma abinda Allah ya kimsa musu na fahimta kamar da sirna ne yake cewa yace sai kuma fahimtar da Allah ke bai wa mutum a cikin a cikin karatu to ana nan sai duniyar musulunci ta yi fadi ta yi fadi musulunci da iya makka da madina da fa'i sallallahu alaihi wasallam ya rusu Wadannan biranen da abin da kike su a kada yake musulunci zaman sai na bakar da umar da usman da zaman sai na ali har zuwa zaman nan bayan su banu umayya banu abbas suka yi ta fada daular musulunci har ta shiga afirka har ta shiga ƙasar asiya har ta shiga wani sashi na kasashen turawa gabas da yamma musulunci ya fadi sai zama mana cewa yanzu akwai mutanen da ba larabawa ba ne ba za su iya fahimtar ƙur'ani sai an fassara musu da yaran akwai a cikin malarabawa wanda suka cakuɗe da ajamawa su ma larabcinsu ya yi rauni su ma suna buƙatar fasara wani ba ajaman ma ya fi wani ba ma iya larabci da ka sai aka buƙaci zuwa ga dole sai an faɗaɗa bayanai an kai matuƙa wajen yin bayani game da ainihin wato saƙon Allah a cikin alƙur'ani mai girma saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wannan shi ya bada buƙata zuwa ga manhaji kala daban-daban mana ji gwargwadon mutanen gwargwadon ilimin malamin gwargwadon irin target audience ɗinsa gwargwadon zurfin karatun da yake so ya bayar a cikin wannan littafi nashi ko wannan tafsiri nashi dole sun taimaka wajen bambantuwar a manhajin tafsiri da kuma manufan masu tafsiri akwai wanda yake tsayuwa akan waɗancan na can baya akwai wanda yake hada na can baya da na zamani akwai wanda yake wato kwakwalwar shi da basirar shi masu faɗi ne kuma yana tunanin duk mutane haka suke akwai wanda yake sabon shiga ne yana da karancin tajriba akwai wanda yake ya daɗe a kan abin za ga shi da kansa abin da ya a baya ba masa da wanda yake a akwai wanda wani ilimi cikin ilmomi ya yi mai tasiri za ka a ga tasirin wannan ilimin a cikinsa malamin nahu ne ya tafi ne sai an ga tasirin nahu idan dan kasuwa ne yana kuma malami ne a tafsiri sai an ga tasirin dan kasuwa ne idan dan siyasa ne a tafsiri sai an ga tasirin siyasa in tsohon soja ne sai an ga tasirin aikin sojan nan da yi idan malami ne wanda shakundum ne sai dai kowa ya zaba abin da ya mushe ba sauran saboda kowa irin shaksiyarsa za ta yi tasiri akan abin da yake karantarwa irin malaman da suka koyar da shi ko inda ya karatu duk wannan sai ya bayyana idan malamin fiqh ne za a ga fikihu a ciki idan malamin tarihi ne za a ga yana yawan kawo tarihi idan wani malami ne masanin falsafa za a gani daga daga ainihin wato tafsirin so da aka sai aka kididdige manhajoji na tafsiri har kala takwas za su kama haka na farko shine a tafsir bil ma'thur tafsir bil ma'thur shine dogara da abin da aka ruwaito al-manqul as-sahih wal athar as-sahiha al-manqula an salaf a matsayin dalili da ake kafa tafsiri wato duk ayar da aka da idan an zo bayanin ta ba kawai zaka yi bayani ne da naka Hausar ko da naka fasahar ba a sai ka bincika ibnu kasirin da ibnu jaririn da wane da wane mai suka nakalto daga manya-manyan malamai cikin malaman tafsiri cikin sabai da tabi'ai su muna abbasi su muna mas'ud da ire-iren su zai da guna sabit tafsir malaman malaman sahabbai yana da makarantu uku shararru akwai makarantar ƙasar iraki kufa da basara su ne makarantar ibn mas'udin kenan da da su mugira akwai makarantar makka ita ce makarantar ibnu abbasin wadda ta gino a makka da tsa'in akwai makarantar madina ita ce makarantar su zirɗin sabit da su aisha da su umar to kowanne kuma sa da ɗalibansu da suke sanannu da suke ake waitowa da gare su waɗanda da gunsa ake jin tafsirin waɗannan malaman to wanda yake tsayuwa akan waɗannan iya abubuwan iya abin da ke cikin maganganun sahabbai da tabi'ai da asbaqut tabi'ina da hadisai shi yake cewa at-tafsir bil ma'fu wannan ya fi kowanne inganci ya fi kowanne zaman lafiya domin ya fi sada ka da tafarkin magabata wajen fahimtar ayoyi wanda kuma za a tsaya iya nan sai dai tafsir bil ma'fu ya samu wasu matsaloli da kuma dole ka san su daga cikin matsalolin da ya samu shine akwai hadisan ƙarya da ake ruwaitowa da ake dangantawa alwadu akwai a siyasar rayuwa da bambancin mazhaba ya sa an kera wasu hadisan ƙarya an danganta ga wasu kaman abin ake ce ma wato tafsirin ibn abbas wanda tafi na musamman waye-waye al mikibas fi tafsirin ibn abbas wanda galibinsu ba su tabbata daga gare shi ba ake ruwaitowa akwai khurafat tuttuka marasa tushe wanda sun fi kama tatsuniya waɗanda ake sakawa a cikin nan to dole sai mutum ya san yadda ake tacewa ko ya dogara da waɗanda suka tace yanzu abinda za ka gani a cikin tafsirin ibn jaririn sabari ba duka ya inganta ba alhamdulillah akwai takhrijin da aka yi ma littafi na na dukkanin hadisai da asar da suke ciki yana na a cikin mujallaji bakwai na dai yake nan alwadu kake shi na biyu al-isra'iliyat labaran da da na yanzu wato labarin al'ummomin da suka gabata shi a ciki akwai wanda ya inganta akwai wanda bai inganta ba a cikin kuma wanda bai inganta ba akwai mai tsananin rashin inganci akwai mai dama dama aka akwai wanda ya inganta wanda isra'iliya ce amma qur'ani ma ya ambata yanzu ashabul kafi isra'iliya ce akwai isra'iliya ce wanda hadisi ingantacce ya ambata ko kuma isra'iliya wanda bata ambata ba ta tabbata ba akwai kuma da qur'ani ya ambace shi a dunkule su kuma labaran sun zo da shi dalla dalla kisoshin su annabi suleiman da Balkisu dinnan kissar annabi Yusufa da Imra'atul Azizi kissar ashabul kahfi akwai inda zaka ji ambaci sunayensu da sunan garinsu da sunan sarkin da sunan waziran da sunan dutsen komai an kawo to kaga qur'ani ya ambata a dunkule su ko na kisoshin sun kawo su dalla dalla to sai mutum ya kula da wannan kisoshin da kuma shin akwai bukatar su kuma bukata in kuma zai ya iya tantance su to ya san wanne ne ya inganta wanne ne bai inganta ba sannan a na uku kuma akwai wanda suka kawo su kuma ba su kawo da isnadi ba da can ana kawo isnadi kamar yadda ibn jarir yake ana nan ana nan sai aka zo babu isnadi ana ambatan su kawai haka nan babu isnadi to duk wanda yake babu isnadi kafin ka tabbatar da shi sai ka tafi ka nemo isnadin don ka tabbatar ana samun tafsir bil ma'asu qur'ani ya fassara junansa ko qur'ani hadisi ya fassara shi ko ta aya ta zo a dunkule wata to ce sharhin sa ko ta aya ta zo a dunkule wani malami ya faɗi cewa wannan aya da zo dunkulalliya ga sharhin ta a wuri kaza gashi na malam ya buga mana misalai waɗanda za a gani a karanta alal misali bar mu ɗauki misali guda ɗaya kamar yadda yake cewa a tafsiru bil muttasil akwai kuma a tafsiru bil munfasil za a ganshi misali daga shafi na 78 aya da take hada da junansu su fassara junansu wasu kuma ayar a ɗauki wata a nan ta gaba ba ta fassara ta bace ta wata surar daban misali innal insana khuliqa halu'a dan adam an halicce shi da hadama khuliqa halu'a sai Allah da kanshi ya fassara yace idza masahu sharru jazua wa idza masahu alkhairu manua wannan shine bayanin uh, hadamar tasa da da da firgitin nan yace shine salibin ke cewa an tambaye ni ta'alani Muhammad bin Tahir mal halau qultu qad fassarahu Allah ta'ala sai ga shin Allah ya fassara idza masahu sharu jazua idza masahu khairu madua ahal ta adam da raki idan alheri ya same shi sai ya zama mai ruwa idan shari ya same shi sai ya zama mai mai raki ko kuma wanda yake al-munfasil wanda daban ah, sai an tambaya ma a bada amsa kamar da Allah yake sa misali maliki yawmiddin mamallakin ranan addid wana cikin fatiha kenan ko ta wani waje kuma sai Allah ya ce wa ma adara kama yawmuddin thumma ma adara kama yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah yawmuddin shine ranar da wani zai iya mallaka wa ko wani sa wani abu al'amari duka na Allah haka tafsirin فتلقى آدم من ربه كلمات فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه Allah ya bada labari cikin sotul bakara cewa annabi Adam da ya kuskure Allah ya miƙo masa wasu kalmomi wanda ya amfani da su wajen neman tuba a wurin Allah Allah ya gafarta mashi to wannan ayin wannan ayi bata ambaci me kalmar ba amma wata aya daban a cikin suratul a'raf ko fadan Allah qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wannan shine ayar da aka aika masa hakan ka dauki wato a abin da aka faɗa al-khullatu wash-shafa'a da aka kore aka ce lazina amanu kumin mara zakana min qabli an yi ce yau mun labai fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna humuz zalimun ku ciyar daga abin da yake hannun kutun kafin ranar da zai za a ce babu wato zumunta ta kauna ta kulla abokantaka mai zurfi ko babu babu beni kafirai su da yanzu an faɗa alkulla an faɗa shafa'a aka ce babu babu wani wanda zai samu wannan amma kuma Allah da kansa yayi istisna'i ya tuga shi da ce al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin kaga an tuga ci muttaqun cikin zukhruf kuma ya toga cikin ceto da yake cewa kamin malakin fi samawati la yugni la tugni shafa'atu shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha wa yarda mala'iku da yawa ba za su amfana wa kowa kuma wajen ceto ba sai wanda Allah ya bashi dama ya suka cikiwa ne su akwai da za a iya samun ceto kenan amma sai da bayan da dama daga wurin Allah to tafsirin da bil Qur'an masdarin shi na farko shi abin tafsirin bil ma'sur masdarin shi na farko shi ne cikin al-Qur'an shi na biyu shi ne cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato zaka nemi fassarorin ayoyi daga cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskoki da dama fuska ta farko shine mafi yawan zancen alkur'ani dunkulalle ne mafi yawan zancen hadisi kuma dalla dalla ne saboda ka aya za ta dunkula zance sai hadisi ya zo sai yayi tafsirinsa Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin wanda suka yi imani ba su sako da imanin su da mugunta ba ba ga wannan abdulmu wato dunkulallen zance ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani yace daga cikin zulmu da ake nufi anan shi ne shirka kuma akwai zulmul nafsi akwai zulmul zulmul eh, ghayr mutum ya zalunci kansa ko ya zalunci wani ko zaluntan kai ba iri iri ne akwai zaluntan kai shirka akwai zaluntan kai fasikanci akwai zaluntan kai wasa da wajibobi to wanne a ciki zaluntar kai shirka shi kada yake nufi banda sauran sannan kana iya samun wato abinda qur'ani ya zo da shi ya rikita mutane sai hadisi ya tantance kamar wannan din ko abinda ya zo a sake sai ko hadisi ya bayyana shi kamar da Allah ya ce misali faqbu aydihum a yanke hannun masu sata ko kaga hannu aka ce hadisi ne ya faɗi cewa hannun na dama ko na hagu iya ina in iya hannu ko gwiwa hannu ko ka fada ta hadisi ne fada to kaga wannan shine wato taqyidul mutlaq to sannan fuska ta biyu shine bayanu ma'anar laf wani lafazi wanda ma'anarsa ta zo alqur'ani ba ba a gane mai ma'anar shi take ba sai a cikin hadisi misali ghairul maghdubi alayhi banda wanda Allah ya fushi da su wala zalim banda batattu Allah bai kira su da sunansu ba sai kira su da siffarsu amma hadisi ya bayyana cewa al-maghdubu alaihim sune yahudu ad-dallun sune nasara kaga wannan shine bayanin abinda qur'ani ya ambaci lafazi ko siffa sai a ambaci sunan da za a gane shi ana iya samun kuma ƙarin hukunci wanda qur'ani ya takaita hukuncin sai kuma hadisi ya ƙara wani hukunci da babu shi a cikin qur'ani shine kaman ƙarin muharramat alqur'ani ya ambaci mata da aka ce kara aura a cikin sautin nisa'i ko hurimar kuma umaratukum ta kuma zuwa karshen aya sannan hadisi ya kara da cewa mutum bai auren mace kuma ya aure yar kanwata koyarta zan bainal mar'ati wa ammata sannan ko khalata sannan cikin zakka a cikin qur'ani babu bayani akan zakka kono da ake cikin azumi karshen sa hadisi ne kawai ya kawo ta ƙari ne akan zakka sannan rajim in an ga mazinata babu shi a cikin alkur'ani sai a cikin hadisi hakanan gadon kaka wadanda ƙwararri ya ambata matsayin magada da ya ambaci kaka ta mace ba jadda hadisi ne ya kawo wannan shi ne ƙarin abinda da bai ambata ba hadisi ya ambata akwai kuma wasu fuskokin wanda ba waɗannan ba waɗannan dai suna buƙatar nazari da bincike da karatu da sauraron malamai da bi a hankali ƙarshe kuma da neman agajin Allah kamar da ibn timiya yake fara Allah ya gafarta ne cewa yakan zo zai karanta da tafsiri yi ibn timiya a rayuwarsa ya yi irin wannan tafsiri da ake a wannan zamanin irin darasi na sati sati yakan yi shiga ranar juma'a bayan an sauka juma'a an yi sallar juma'a a masallacin dimashi ta yakan yi shi a zamanin da ya zauna sanda babu fitinar a kulle shi ko wani abu makamanta yake to in ya zo bayan ya gama nazari a cikin tafsiran malamai ya yi nazari ya yi nazari sai ga wani abu haibu bai fahimta sai yi sallah cikin dare ya su sujuda ya roƙi Allah yana cewa ya Allah wanda ka fahimtar da Adamu ka kalmomi Allah ka fahimtar da ni ya Allah wanda ka yi kaza Allah ka mun kaza bai ta roƙon Allah sai da Allah ya sahale mishi fahimta wannan ya daga cikin abin da galibi mu cika yi ba ba mu cika roƙon Allah ya ba mu fahimta ba amma yana da kyau sai mu sai mu dawo cikin hayyacin mu dinga addu'a neman Allah fahimtar da mu alqur'ani fahimtar da mu sunna yana mana gaskiya ya ba mu ikon aiki da ita na mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata to akwai kuma tafsirin sahabbai shi ma ana dogara da shi wanda kaga tafsirin manzo Allah sai sama da kanshi akwai kuma tafsirin tabi'ai wato ɗaliban sahabbai kenan akwai littattafai da su ne madogara game da tafsir bil ma'asum mun ta ambatar su amma ga ƙara ambatan su har ila jami'ul bayan na ibnu jarir jariri. qur'an al-azim na ibnu abi hatim ar-razi duk da wannan babu shi cikakke abinda ake da shi bai cika ba akwai al-kashf wal bayan an tafsirin qur'an na abu isa ka fa'alan akwai tafsirin ƙuran al na da ibn kathir ad-dimashqi akwai ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'thur na jalaluddin as-suyuti akwai fatul qadir shine na shaukani kenan fatul kadir al-jami'u baina fannay riwayati wad dirayati min ilmi tafsir shi ya hada duka biyu ah, na al-imam shaukani sai kuma wannan da muka ambata a dazu shine azwaul bayan fi ibahil ƙur'ani bil ƙur'ani na malam muhammad al shakifi shaqiqi rahmatullahi alaihi wa alal jami' kubar mu dakata haka wannan shi ma ya isa ko sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh